بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستشهده ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنقو دياغ الله سبحانه وتعالى salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala da yake ba mu dama muke haduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Madina da ke Dilimi Labor Office a nan garin Jos a kowane mako daidai wannan rana to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan haduwa tamu ta zamanto alkhairi ya kuma yi mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau a yau majalisinmu zai tashi a majalisi na hamsin da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan jimadar ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya ba mu sha shida ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka a yau insha Allah ta'ala <coughs> karatunmu zai tashi kan babin da malin ce babun fi hukukil muslim wal rahim wal jiwar wal malik wa babin da ke magana akan haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa haƙƙin musulmi akan danginsa na zumunci haƙƙin musulmi a kan makwabcinsa haƙƙin musulmi a kan shugabansa da ma makamantan wannan duk wayannan malam ya dunkule su kuma ba mu manta ba a littafin mu al'adabul mufrad na imamul bukhari mun yi wa'yan nan babuka kawai min babi tikrar ne wa tazkir maimai ne da tunatarwa da zaka gane addinin musulunci kullum a cikin maimai yake da kuma tunatarwa babu sabo tun lokacin da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to babu wani abu sabo illa kawai abin da bai bayyana ba wani ya iya binciko shi abin da ya bayyana kuma a iya maimaita shi don Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka rika tunatarwa domin tunatarwa na amfanar muminai to ashe in an tuna maka abin da ka sani ba laifi ba ne kuma zai yi ka san shin ba zai taba zuwa ma ba sai ta dalilin karatu in wani na gaya maka ko ta dalilin halartar wurin wa'azi wani malamin ya kawo maka shi amma kai a karan kanka kai kaɗai sai ga abin ba zai zo ma ba komi karatunka da wuya ka iya zama ka tattaro iliminka ka rubuce shi lokaci guda ba zai yiwu ba shi sa yana daga cikin umancin ilmi ba za ka iya tantance iya ina naka yake ba yaya naka yaya su yake ba saɓanin duniya kuɗi za ka iya gane ga iya su ba su wuce kaza ba amma ilmi fa da ka zauna minti biyar yayi yawa za ka iya ganin ka gama kara da iliminka kuma a lokacin da za a tambaye ka wani abu sai ga kasan shi kuma kai baka faɗe shi ba domin a sualu miftahul ilm tambaya shine mabuɗin ilimi wani da an mai tambaya sai ya ji abin ya zo ya daɗe da sani. amma ba dan tambayar ba ba zai san shi ba ba zai iya kawo shi ba wannan kuma ajizanci ne irin na ɗan adam da Allah ya nuna masa ya nuna buwaya gaba ɗaya ta Allah ce duk daukakan ka sai Allah ya nuna ka gaza a wani wajen to Allah ya sa mu dace malam ce fa min haqqil muslimi an tusallim alaihi idza laqitahu yana daga cikin haƙƙin musulmi ka gaishe shi ka mai sallama in kun haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallim ala man arafta wa man lam ta'rif yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba matikar simarsa ta nuna maka musulmi ne domin siyam suna bambanta mutane kaya na bambanta mutane a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu kayan ahlul zimma daban ne da kayan musulmai saboda haka a yanzu ma a zamanin da muke <coughs> akan iya gane wanda ba musulmi wani lokacin da tufafinsa duk da cewa aka rikide wani yayi wani shigar kai ka ce alhaji ne alhali kuwa ba inda ya ji wani kuma a musulmi in yayi wata shigar kai ka ce wani john ne ya rikide shi ma fa amma dai a zahir wa galabatu zan akwai shigan da in ka gani kai ka san wannan yan uwanka ne musulmai to yayin da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi baya buƙatan ka taɓa saninsa ko baka taɓa saninsa ba wata hulɗa ta haɗa ku ko bata haɗa ku ba musuluncin kaɗai ya isa ya zama abin da zai sa ka kwaɗa masa sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Shi ne cikar sallama in ka yi rowa kuma ka ce assalamu alaikum kowanne da matakinsa kuma mun karanta in ka ce assalamu alaikum ladansa daban ka kara wa rahmatullah karin ladan daban ka kara wa barakatuhu ladan daban shi ya sa ma a wajen mayarwa aka ce in mutum ya kure ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai kana iya ce mai wa alaikum don wa alaikum the same abin da ya faɗa ba sai ka maimaita ba ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu amma in ka faɗin ba laifi amma in yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga ya faɗi wani abin da kai ka masa ƙari fa ayyu bi ahsana minha in ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. to shi da zo sai ya kure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to tuha sai kai a anan sai ka masa irin tashi in ka ce wa alaikum daidai yake da ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma kar ka tsaya wa alaikum kawai ko wa alaikum assalam in hanyi kayi naka kasa da nashi tunda shi ya kure to in ka ce wa alaikum shine disem da abin da ka faɗa kaman kai ma haka kamar yadda muka faɗa wasu za ga sun suna cewa kai ma haka a wasu ababen hawansu, su wani ya ɗauko wani mataccen mashin ya ce kai ma haka ta baya ma'ana an ka gan shi dai ka faɗi wani mummunan kalma da ya gaya ma to kai ma haka ko mota ko na makamanci wannan ala kulli hal dan uwanka musulmi kamar sallama wannan yana nuna mu rika nisantar maguzancin barka dai maguzancin ina kwana maguzancin sannu dai maguzancin ina wuni a ka fara da assalamu alaikum wa rahmatullah ko ƴaƴanka yi kokarin koya musu wannan so da yawa danka zai ganka da abokinka sai ka ce baka ce ina kwana ba maimakon ka ce baka ce assalamu alaikum ka shigo cikin mutane ba ka yi sallama ba ko ya masa amma an ka ce ke ina kwana to nan kana nuna masa ya fi assalamu alaikum daraja sai ya girma bai san kimar assalamu alaikum ba bayan ko shine daraja kuma shine Yahuda da suka san sirrin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudu ba sa muku hassada da tafi abu biyu na farko yin sallamar yada sallamar da kuke suna jin haushi ku rika yada cewa amincin Allah da rahamarsa da albarkatunsa su tabbata a gare wannan fashi ne sallama to yahud ba sa so ya su ji kuna yada wannan to sallama a bace mai girma suna ne daga cikin sunayen Allah assalam ya saukar mana da shi muke jujjuya shi a junanmu to kada mu yi sake da wannan haƙƙi ne na musulmi in kun haɗu ka masa sallama wa tujibuhu idza da'ak <coughs> kuma haƙƙinsa ne ya kira ka wata walima ka amsa wani abinci yayi na wadata na jin daɗin rayuwa na samun ciniki na samun yalwa a arziki kawai ya shirya abinci ya kira jama'a shikenan ka zo ka ci kuma karka yawaita bincike don me aka kira ni an kira ka cewa zo ka ci abinci an shirya wata liyafa zo ka ci ka yi addu'a ka tafi wato shammituhu idza atas in yi atishawa ka ce masa yarhamukallah kenan yana daga cikin Eh, abin da muka koya tun zamanin tun halittar annabi adam alaihi salam lokacin da ake sa masa rai da Allah ya halicce shi yake sa masa rai ran yana haurowa daga kafafunsa har ya zo ka yana zuwa kansa sai ya atishawa sai Allah ya kinsa masa faɗin alhamdulillah kuma ubangiji da kansa ya masa yarhamukallah to saboda haka aka koyar da mutum wannan lokacin mu kuma mu riƙa yi wa junanmu to yana daga cikin abin da ya kamata mu yi in mutum ka ji ya atishawa ka ce masa ya yarhamukallah wa ta'uduhu ila marid in yayi rashin lafiya ka gaishe shi ka je ka gaishe shi wa tashhadu janazatahu idha mat in ya mutu kuma ka raka shi wa tabra qasamahu ko ismatahu to alqasam ne rantsuwa ma'ana idan dan uwanka ya rantsi to yi kokari karkasa shi kafara mana ka yi ƙoƙari ka ga wannan abin da ya rantsuwa a kansa ya tabbata in ya rantse ba zai baka wani abu ba to ka matsa har sai ya baka in zai baka to sai fa yayi kafara sannan kuma ya baka bayan ka sa shi ma'ana tunda har ka ji ya rantse to yi kokari ka rabu da shi duk da cewa ba a so mutum ya yawaita rantsuwa Allah ya ce wahfazu aymanakum ku rika kiyaye rantsarantsan rantsan ku ma'ana ba haka kawai ka rika kwada rantsuwa ba to amma idan mutum yayi rantsuwa to kai kuma yi kokarin kubutar da shi daga wannan rantsuwar kar ka yi kokarin cusa shi sahun kafara ta haukansa wa tansahu lahu idza sahak. ka masa nasiha in ya bukata <clears throat> zai iya bukata ala lisanil hal zai iya bukata kuma ala lisanil maqal me lisanil hal yanayinsa ya aikata wani abu da yana buƙatan nasiha ba sai ya ce yi min ba addinin nasiha qulna liman qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa 'ammatihi wa 'ammatihim shine irshadu ka ɗora mutum akan hanya kaga mutum yayi laifi to ya buƙaci ka masa nasiha ko bai ce yi mun nasiha ba to haka kuma lisanul maqal shi da kansa zai iya zuwa ya ce gaskiya ina laifi kaza da kaza da kaza da Allah ka mun nasiha la Allah yana ma ganin sifar malinta to sai ce da Allah ka mai nasiha ka tsoratar da shi Allah ka kawo masa wasu ayoyi da hadisai kuma ka nuna masa gafarar ubangiji in ya tuba tuba na gari Allah zai karba da makamantan wannan ka nuna masa cewa duk laifin da yayi bai fi karfin ya tuba Allah ya karba ba ka buɗe masa kofofin rahama duk da jin cewa laifukansa sun yawa to sai ka ga in Allah ya ce maka sai ya shiryu domin nasiha a bace mai kyau kuma mun karanta a baya kwanan cewa bambancin nasiha da cin mutunci shine asitir wal jahr in a boye kai da shi to ka mai nasiha in ka fito fili kuma kayi to ka ci mutuncinsa wani zai ka ga yanzu a social media da muke da su su facebook su twitter su ne sai mutum ya ɗauko wani malami ko wani shugabansa ko wani babban mutum ya yi laifi kawai sai ya tallata shi ya yi ta surutu a kai ce dai gaskiya na faɗa kuma nasiha ne wannan ba nasiha ba ne terere ne da tonan siriri in har ba ka da halin isa gun shi to nemi wanda kake ga suna kusa da shi in ba ka da wannan halin to yi masa nasihar a zuciya ka masa roƙon Allah ya shirye shi amma ba daidai bane ka fito kai ta surutu akan mutum ko da abin da yake yi gaskiya ne wannan cin mutunci ne bai dace ba kuma da yawa zaka samu al'umman mu suna yin wannan Allah ya kare mu saboda haka an uwanka musulmi in yayi laifi yi masa nasiha domin burinka ya shiri ne ai to in ka zo kana tallansa ko kana ci masa mutunci wannan ba daidai ba ne kuma kai ma Allah zai iya jarraba ka da abin da ya jarrabe shi shi yasa aka ce ka rika mu'amalantar mutane gwargwadon irin yadda kake so su mu'amalance ka wa tahfazuhu bi zahril ghaibi idza gha ka kiyaye shi in baya nan ma'ana ka kiyaye mutuncinsa ka kiyaye darajarsa idan baya nan wani zai zage shi mun karanta a baya ka yi ƙoƙarin karewa kada daga an buɗe ƙofar zagin wane kai ma ka ci gaba ai da ganin sa zai yi kaza ni ma hakuri nake da shi ai sa ne kaza kaza a wannan bai dace ba wa tahussu lahu ma tuhibbu wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahu ma takrahu li nafsik ka so masa abin da kake so kanka wannan hadisi ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuma mafumul mukhalafa shine hatta yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi ko ma yakrahu alayhi ma yakrahu ala nafsi ka kiye masa abin da kake kiwa kanka abin da kana ganin in kai za a yi wa ba za ka so ba to bai kamata kuma ka so a yi wa dan uwanka ba bai kamata kuma ka so a ce an ci masa mutunci ba shi yasa muka karanta baya kaɗan cewa in har baya nan an zo ana ci masa mutunci ka sawwara cewa ɗayan biyu ka sawwara cewa inda shi ne a wajen mai kake so ya yi an zo ana cin mutuncinka ko kuma ka sawwara in yana laɓe yana jin ku kufa ya bayyana ya ji ko baka kare shi wa me za ka ce to kaga ga wantaka ba ta yi amfani ba <coughs> kuma wannan shi yake yaduwa a cikin rayuwarmu yau muna zaune mu goma ko mu biyar mu hudu inda ɗaya zai bar hun wallahi in ba a yi sa'a wani sai ya jeho su kansa kuma a yi ana ganin ya doso a canja zance kuma wai abokai ne kuma 'yan uwa ne kaga akwai kuskure Allah ya kare mu yace wa jami'u hadha manqulun fil athar yace duk wayannan abubuwa zaka samu akwai hadisai ko maganganun magabata da suka faɗa akan wayannan al'amura kenan ba abu ne kawai ganin dama da kamalan ya tsaro su ba yawancinsu hadisai ne kamar littattafai ne namu na gida da muke karanta irin su ahalari irin su ashimawi irin su risala duk wayannan littattafan wasu maganganu in ka ji a ciki hadisi ne karara kawai amma dai ba a ce qala rasulullah ba wani wajen kuma an je ana shigar da ijtihadi da fatawan maluma wanda anan kuma ana iya samun daidai ana iya samun kusure to an samu kuskure ba laifi ba ne a ajiye a yi amfani da abin da yake daidai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare kuma da cin mutunci ba wani baya fahimtar cewa an samu kuskure a littafi a ajiye kuskuren sauran littafin a amfana da shi kawai zai zo ya ce maka littafin bai da ma amfani kwata-kwata durudu ne da hayaniya to wannan wauta ne da zafin kai irin na ɗaliban zamani Allah ya kara mu yace wa minha alla tu'zi ahadan minal muslimin bi qawlin wala fi'l a matsayinka na musulmi to kada musulmi kada wani daga cikin musulmai ya cutu da kai imma da harshen ka shine bi qawl wala fi'l da jikinka ko gababunka shine fadin manzo sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin ba hannayensa ma'ana harshensa bai fatan abu sai alkhairi duk in ya tashi magana mai daɗi ce mai faranta mutane ne amma karka zama ba bari mutum mai mummunan magana mai batsa mai faɗan maganganun da in ka faɗa ba za a ji daɗinsu ba ko kuma abu ya haɗa ka da wani za ka rufe ido ka gaya masa maganganu marasa daɗi ba ruwanka da cikin jama'a ne ko ba ciki ba in kana da ƙarfi kuma ka yi amfani da shi ka yi duka wani za ka yana wa kansa kirari ba yi da kyau ni fa da ka ganni ba ni da kyau Allah ya sauka ba ni ba fa ina baka hikaya ina baka labari to haka wani za ka yana kirarin wannan to ina amfani a rayuwa ka rika kanka kirari da mummunan abu Allah ya sauwaka wa anta tawadha lil musulmin <coughs> fala tatakabbar alayhi ka rika kankan da kai karka rika zama mai girman kai kuma duk wanda ya kankan da kai mun faɗa a baya cewa kankan da kai ta inda ba za a taka ka a cima mutunci ba girman kai kuma ta inda ba za ka daga kanka ta inda ba za ka kai jin cewa kai wani bane kafi kowa a'a wala tamshi fil ardi maraha karkarka tafiya a doron kasa kana takama innaka lan takhriqal arda duk karfinka ba za ka taka kasa ta burma ba walan tablugal jibala tula kuma duk girman sai ka daga kai ka hango wani dutsen to ashe kuwa kai ba kowa bane ka zamanto tsaka tsaki kai baka sauka ƙasa kowa na taka ka ba yanda ya ga dama kuma kai baka daga izza ta inda kowa yana ganin kai kafi kowa ba wa khairul umuri awsatuha Allah ya mana dace wala tasma' balagatin nasi ba'dhum fi ba'd ita kada ka yadda kana jin gulmamakin mutane wannan na sukan wannan wannan na sukan wannan ko wannan na kai karan wannan wannan na kai karan wannan wannan na zagin wannan wannan na zagin wannan kauce rabu da wajen ba gun zama ba ne wala tuballi ba'dahum ma tasma'u min ba'd yace karka isar da abin da ka ji na wasu wa wasu ma'ana wasu sun zo suna maganganu akan wani kai ka ɗiba ka je ka gaya masa a'a karka yi wannan ka kame bakinka inda hali ka musu nasiha bai dace ba ka ji wani na zagin wani na cin mutuncin wani kai shiru kawai ka tafi a inda hali to kai amfani da marar aminku munkaran fali bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman yi kokari kaga cewa kayi amfani da ɗayan waɗannan wajen kauda barna falyughayyirhu bi ka kayi duka kayi ka kayi tsawa kayi barazana in zaka iya musu ‘ya'yanka ne ‘ya'yan mafafsha, ƙannanka ne wanda dai kake da fawa a kansu to yi amfani da ƙarfin fawar da Allah ya baka kai musu faɗa ba za ka iya wannan ba to fa bilisanihi yi musu nasiha matso kusa da su zauna da su gaya musu magana mai daɗi cikin sassauci za su saurare ka allinu ma kana fi shay'in illa zara sassauci da faɗin magana mai daɗi baya shiga kowane irin harka sai ya kawata ta wa ma nuziya an shay'in illa shana ana cire shi ko a komai sai ya munanta shi shi sa Allah ya ja kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wajen amfani da shi fa bima rahmatin min Allah yunta lahu ka tausaya musu walau kunta fazzan da zaka zama mai kaushi ghalizal qalb mai zafin rai lam faddu min za su watse su barka mutum nawa zaka zo masa fada ce ai sai yi. baka zo masa ta hanyar da ya dace ba kai kuma kana kokarin ya shirya ce sai yi ya baka wuri ya tafi abinsa kaga sai ka ga ba dadi ne kun ka amfanar sai ka lalata Allah ya sauka to saboda haka <clears throat> kai kokari ka ga cewa kai abin da ya dace a lokacin da ya dace a san da ya dace Allah ya samu dace yace wa minha alla tazida fil hijrati ala thalathati ayyamin liman ta'rifu yace yana daga cikin haƙƙi na musulmi in ya ma laifi to kada ka kaurace masa fiye da kwana uku ka san shi ya san ka kuma za ku iya haduwa kai ka kullace shi a rai ku yi gaba har tsawon kwana uku lil hadith al mashhur fi akwai hadisi shahararre da ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yahillu li rajulin an yahjura akahu fawqa thalath layal bi dace ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi su yi gaba fiye da kwana uku di yanda za a yi su yi kokari su shirya shiryawan kuma koda da sallama ne in suka yi sallama ɗaya yi sallama ɗaya ya amsa shi kenan Alaƙa ta dawo koda ba sa zama suna hira domin wani shirin za a shirya amma a dawo kamar dafa yana wahala kamar yadda bahaushe ya ce ba a bari a kwashe duka ma'ana kenan zai yi wuya wani ku bata kuma ku dawo ku dinke gaba ɗaya kamar ba a yi ba yana wahala <clears throat> sai dai yan uwantakar in ta yi ƙarfi an fahimci addini da kyau sai a gane cewa sharrin shaidan ne kuma a yi watsi da shi kuma ba za a rika tuno shi ba sai ga an dinke kamar ba a taɓa yin ba kuma ana samun walakin nadir yana da karanci saboda haka kada ka kaurace wa dan uwanka fiye da kwana uku domin idan kai hakan bai dace ba wa fi hadithin akhar an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة bai dace ga mumini ba kowanne ya kaurace kowanne dan uwansa mumini fiye da kwana uku فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه إن كان أكتي كما سكحدو يبزعي مسا سلما فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر إن يامير مسا تسني تاريا وجلادا وإن لم يرد عليه إذن بمير مسا با فقد برئ المسلم وان دي سلمر يا كبتا min alhijira daga wannan ƙaurar kenan akwai hadisin da yake nuna cewa <clears throat> idan mutum biyu suna gaba har lokacin da aka kai ayyukansu wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai ce a dawo da aikin wa'annan suna gaba sai sun shirya ba zai karɓa ba to kaga wanda ya yi sallama to shi da aka ce ya kubuta kaga an isa za a ce aikin wannan an karba domin ya yi ƙoƙarin sulhu wancan ɗayan yaƙi domin sulhu alkhairi ne Allah ce wa sulhu khairi sulhu alkhairi ne to duk yanda ake ciki kuka samu rashin jituwa kuma dama dole a samu rashin jituwan me yasa Allah da yace innamal mu'minuna ikhwa sai yace fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah me bayan yace innamal mu'minuna ikhwa kuma an san inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-ukhuwal islamiyya cewa masalul mu'min masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'aqufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul a'dha' bil humma was a bayan an faɗi wannan cewa mumine ga yanda ya kamata su zama kaman gini sashin su na rike da sashi wajen ƙaunar juna wajen son juna wajen tausayin juna wajen taimakekeniya amma duk da haka Allah ce fa aslihu wannan yana maka mai ishara da cewa duk da wannan alaƙa fa za a iya samun saɓani za a iya samun rikici shi yasa ake kamanta abokai wajen mulazama babu kaman harshe da haƙori kullum tare suke bayan da za a raba su balma rayuwar mai su ba zai rayu ba rayuwa mai daɗi sai suna haɗe suna tare amma ake baka misali cewa wa'annan duk zamantakewarsu wani na wata ran ana saba ka ga ya ci jiharci a gama zafin kan kuma a ci gaba da zama haka to kai ma haka ake so ku zauna shi sa Allah da ya ji hankalinmu cewa fa aslihu dan ku gane dole sai an samu saɓani wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbu wa lidhalika khalaqahu saboda haka Allah yayi mu daban-daban wannan da ra'ayinsa wannan da ra'ayinsa kuma yace mana me fattaqullaha mastata'tu wajen tsoron Allah ku yi gwargwado wani yafi wani dole wani yafi wani ta wasu wurare wani yafi wani ta wasu wurare wani ya fika ta dukiya wani ya fika ta lafiya wani ya fika ta ilimi wani ya fika ta bautar Allah duka ya utihi man yasha mu kowa da irin falalar da Allah ya bashi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku rika irga ni'imomin Allah ba za ku iya kare su ba komi ka kana da wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma baiwa da ita to saboda haka kai kokari kaga cewa duk yanda za a yi in dan uwanka ya saba ma ka yi ƙoƙarin ku ɗinke wannan saɓawar da Allah ya ce fa to ya nuna za ku saɓa to in an saɓa a daidaita kuma ku riƙa jin tsoron Allah tsoron Allah shi zai sa an buƙaci a daidaita ba za ka yi girman kai ba ba za ka ƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya samu fahimci wannan Ya ce wa'alam, ya ce ya kai ɗan'uwa mai sauraro ka sani An na hajji hijira innama hiya fi ma ya ta'allaku dunya yace kaurace wanda ake magana ku yi kokari ku dinki bi dace ku rabu ba a harkar rayuwar duniya kenan inda addini ɗayan yake saba wa Allah kai iyayinka bai gyaru ba to ya zama wajibi kuma ka nuna gabanka da shi bal ma ka ƙaurace masa kamar yadda mai ahlari yace wala hilu lahu suhbatu ke. wala mujalasatuhu karshe ce me wa yajibu hijran ka kaurace masa to ashe idan al'amari ya kai na addini to babu wani inda inda a ciki yace innama hiya fima yata'allaqu bid-dunya amma haqqud din fa inna fa inna hijran ahli al-bid'i wal ahwa wal ma'asi yanbaghi an tadum ma lam tazhar minhum at-tauba war ruju' ila al-haq yace amma abin da ya shafi addini to kauracewa yan bid'a kauracewa yan san rai kauracewa masu sabo wannan abu ne da ya zama wajibi ya dawwama amma fa sai kai iyayinka ba kawai daga mutum ya so laifi ka kaurace masa ba ka zama khawarij wanda su kawai daga an yi laifi ka fita kawai sai dai takobi ya hau kanka to addinin musulunci ba haka ya zo da shi ba shi yasa Allah ya zama mai gafara mai rahma dan mai dan ku yi laifin ku rika dawowa zuwa gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana cewa ba dan kuna laifi kuna dawowa gare ni ba da sai in kau da ku in zo da wanda za su yadda su masu laifi ne su yi laifi kuma su zo gare ni in yafi musu wannan shine ubudiyya naka yadda kai ba kowa bane ka kankan da kai a gaban ubangiji subhanahu wataala ka yadda za ka yi laifi kuma ka yadda za ka zo ka risina ka nema a yafe maka Allah ka sa muna cikin waɗanda sun yadda su bayin Allah ne waɗanda sun yadda za su yi laifi kuma za su koma ga Allah subhanahu wataala amma ba wai yin hakan kuma shine ka yi laifi in an yi magana ka ce ai dama na dace na yi a wannan kuma wauta ne ai ya zamanto laifin zai faru da kai a bisa kuskure kuma ka gane haka za ka koma ga Allah ka nemi ya yafe ma yace yan bidi'a da yan laifi da yan san rai da yan sabo duk waɗannan in ka iyayen ka kaga za su nemi ka kai ma an kai sake to rabu da su yace malam ta tazhar min at-tauba matukar tuban su bai bayyana ba wa rujo ilal haq sun dawo ta farkin gaskiya to da da zaran sun dawo ta farkin gaskiya to shikenan sun zama mi fa ikhwanukum fi din sun zama ƴan uwanku a addini dole ku mu'amalance su mu'amala irin ta addini wa minha yana daga cikin haƙƙin musulmi akan dan uwansa an yuhsina ila kulli man yaqdiru an yuhsina ilayhi min almuslimin mastata kai kokarin kyautatawa duk wanda kaga zaka iya kyautatawa cikin musulmai ashe ba kyau ga musulmi ya zauna shi kullum tunaninsa a masa shi bai da tunanin ya yayi annabi yace ce yadul uliya khairun min al-yadi sufla hannun da ke sama ya fi hannun da ke ƙasa mana hannun da ke bayarwa kullum ya fi hannun da kullum karɓa yake yi sannan ka tashi bayarwa aka ce wabda bi man ta'ul ka fara da iyalanka duk daɗin da za ka samu na duniya ana so iyalanka ya zama su ne gaba-gaba wajen morarsa kada ya zamanto iyalanka a zo ana gode musu saboda kirkinka a waje da Allah amun gaisuwa abun alhaji amun godiya ka alhaji yana kyautata mana akwai kirki kaga uwar gida tana amsa ma da tsaki saboda ne su ba su ga alheri ba su ga kirkin ba a gidansu ba su ga wannan alherin ba amma suna jin kana yi to ba lalle ba wai an ce karka yi bane amma ka fara da gida ake so annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya ce masa ya rasulullah ina da kuɗi me zan yi da shi yace ciyar da kanka yi wa kanka hidima ke ina da wani fa yace iyalinka ina da wani fa ƴan uwanka ina da wani fa yaron gidanka ina da wani fa sai yace kai ka fi sanin na kusa da kai ma'ana dai al'akrabu fal'akrab na kusa na kusa sai in na nesan bukatarsa da damuwarsa ta yi tobulin na kusa ka tausaya masa kaga cewa bari ka yi ƙoƙarin fidda shi daga wannan damuwar daga baya ka dawo na kusan to ba laifi ba ne wannan ka yi amfani da man farraja an mu'minin kurbatan min kurabin duniya duk wanda ya yaye wa wani mumini damuwar duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmin qiyamah Allah zai yaye masa damuwa irin ta lahira lokacin da kake da bukatar yayewan wannan damuwar wallahu fi auni al-abd Allah na taimakon bawa ne ma dama abdu fi auni akhi matukar bawan na taimakon dan uwansa wani zaka ga haka kawai damuwa ta zo masa wani yazo ya dauke masa to la'alla shi ma ya taba yi wa wani irin wannan ko da ko dabba ce ko da ko dabba ce wani mutum ana ba da labarinsa ya kai mahaifiyarsa asibiti aka ce masa ba yanda za a yi ta rayu amma shigar da ita inda ake sa ake an fidda rai da ita kawai amma garin dawowa gida ya ɗauki wani abu ko wata bukata tashi sai ga wata kyanwa kuma ta aihu ba abin da za ta ci tana nishi ga 'ya'yan ga ta a kusa ga shi ba wanda ya kawo musu abinci ga ba yanda zai yi nan take ya yi fakin ya shiga wani shago ya siyo musu wani abun da za su ci ya zo ya tsira ya basu ya karasa gida kuma ya ɗauko abun da zai ya dawo yana dawowa abin mamaki kuma sai ya zo ya ga kamma ya dawo har an fito da uwar tashi daga inda aka sata halinta ya gyaru kuma ya canzu su kansu likitocin suke mamaki wannan wani irin mu'jiza ne haka ciwon da su sun fidda da shi lokaci kankani sai a ga mutum ya gyaru daga nan ya zauna sai yi tunani ya sai ce la'alla wannan isanin da yawa kyan wannan shi Allah ya duba kuma ya tausaya wa uwarsa to saboda haka ka tausaya wa duk wani abu da ka sani mai rai ba ka san inda Allah subhanahu wataala kai ma zai waiwaye ka ba ai mun karanta kisar wata karuwa da aka ce wasu sun ce karuwa wasu sun ce wata mata dai kawai wacce ta zo ta sha ruwa ta ga kuma kare yana yana yana lallagin yukishirwan bayan da zai ya sha ta ɗebo kuma ta bashi ya sha Allah ya gafarta mata don wannan hidiman da ta ma wannan karan domin shi ma halitta ce ta Allah kuma yana son shi ya yi shi ya yi shi don ya jarrabi bayan Allah kuma da shi Allah kan yi wasu abubuwa don jarrabawa to saboda haka dai mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa yana kyautata wa ɗan uwansa gwargwadon hali matukar da halin ya taimaka masa din wa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa alla yadkhul ala ahadin minhum illa bi izni karka shiga gidan wani sai da izini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'zinu tasta'nisu ku nemi izini sannan wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama wa yasta'dhinu thalathan ya nemi izini sau uku fa in uzan in saraf. in ba a shi izini ba to ya juya to wani ba zai tashi neman izinin ba fa sai ya shigo har cikin gidan ma sai ka je yana kwaɗa sallama bayan ya shigo yana ƙara matsowa gidan ba kowa ne yana ƙara shigowa har sai ya shigo ciki Ka ga musulunci hatta 'ya'yanka in sun girma Allah ya ajiye wasu lokuta da ya ce kada su shigo zuwa gare ku wasu lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lokaci ne da kuke hutawa lokaci ne da kuke cire kayayyakinku ku zauna zaman shan iska Allah ya kira su salatu aurat lokuta uku ne duk al'aura ma'ana lokuta ne lokaci ne da kuke zama Eh, cikin son shakatawa da son huta to ƴaƴan cikin kuma in sun girma sun balaga an ce kar su shigo wajen ku a wannan wurin sai sun nemi izini sai sun yi sallama to ina ga kuma wani bare daban Allah ya samu dace Wa yukhaliqa an nasa bi khuluqin Hassan. yace yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ƴan uwansa musulmai ya yi mu'amala da kowa mu'amala ta gari ka zama mutumin kirki in ka zo wuri ana fara'ar da kai ana sha'awan ka zo wa zalika an minhun kullum minhum bihasabi tariqatihi ya mu'amalanci kowa gwargwadon yanda yake ma'ana kenan akwai lokacin da za ka zo ka samu mutum wanda la'alla bai yi karatu ba kuma la'alla babba ne to ka san irin mu'amalar da za ka yi masa da zai fahimci ba ka wulakanta shi ba akwai mutumin da ka ba hannu za a nemi zai zama tashi hankali ka ba hannu ku gaisa to zai ɗauke ka baka da mutunci baka da kirki to in ka fahimci haka ƙidarsa take ba laifi ba ne don baka bashin ba wannan ko ba zai cutar da kai a addinin ka ba don mai ka mu'amalance shi gwargwadon yadda ka fahimce shi ne ma'anan kuma khatibin nasa bi qadri uquli ka rika fahimtar da mutane harkar addini gwargwadon fahimtar su Allah ya ji kan shek Abubakar Gumi in abu ya rikice zai ce a yi karatu ma'ana ku ajiye wannan matsalar a yi karatu nan gaba za ku gano ta amma yanzu mun tsaya tattauna ta ba za a gane ta ba to akwai matsalar da in ka shigo da ita cikin mutanen da ba ni ko ɗaliban ilimi ne in ba su yi zurfi ba a ilimin akwai matsalar da in ka zo kana ta bayani kai kanka kake yi wa ka gama kabba wanda ya sai ka dusa kai da ka kalle su ka san kawai jinka suke to kar ka zama mai haka ka faɗaɗa karatu ta ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfin abin da kake gaya musu to in ya zama haka to ka zama mai wauta baka iya ajiye abu inda ya dace ba shi yasa anan malam yake cewa ka mu'amalanci kowa gwargwado yanda yake fa innahu mata laqiyal jahil bil ilm in ka tinkari jahili da harkar ilimi wallahi bil fiqh ka fuskanci mutumin da bai fahimci addini ba da harkar addini mai zurfi wal ghabiyyu bil bayan da wawan da baya ma tunanin ya saurare ka tsaya wai sai ka mai bayani ya gamsu dole yace aza wa ta'azza yace ka cutar kuma za a cutar da kai za zaka wahala ka wahalar ba za a gane ba to dole yi ajiye kowa ala mustawa wa minha an yi waƙirar mashayikh anan ana nufin dattawa ka mutunta dattawa duk inda aka ce wannan dattijo ne babba ne darajanta shi ka mutunta shi wa yarhamu sibyan ka rika tausaya ma yara ƙanana annabi ya ce laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'rifu haqqa kabirina man yuwaqqir saghirana wa ya'rifu haqqa kabirina wanda baya tausaya wa karamin kuma bai sanin haƙƙin babban mu baya tare da mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce ka girmama man huwa minka sinnan aw ilman ka girmama wanda ya fi ka shekaru haka ka girmama wanda ya fi ka ilimi to wani babban sai ga yana girmama ka dan ilimin da Allah ya baka to kai ma girmama shi kuma dan shekarun da Allah ya bashi sai zama kuna mutunta juna kuna girmama juna in kai yaro ne ka ga babba na darajanta ka saboda Allah ya baka ilimi to kada ka wulakanta shi kuma kaga cewa kaman kafi shi ne ta ko ina a shi ya fi ta shekaru da ilimin naka kuma sai iya gaya maka wani abu wanda shekaru ne suke ba da shi ba ilimi ba shi yasa da ilimi da kuɗi in suka haɗu da shekaru kyawawa sai su ƙayata su amma idan suka haɗu da samartaka to sai ka ga shiririta ilimi a gun saurayi sai ka ga rudu a ciki kuɗi a gun saurayi ma sai ka ga rudu a ciki kowannensu fisga ce da shi yanzu nan za ka ga wauta kala-kala to sai an yi a hankali Allah ya sa samu dace wa an ya kuna ma'alkhal kafatan taliqul waj raqiqan ka zama tare da mutane gaba ɗaya? kullum fuskar ka a sake take annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kada kada ka taba rena aikin lada sai ce walau an talqa akhaka bi wajhin tariq kai koda ka hadu da dan uwanka ne da sakin fuska da bishasha mara bana le yawa amma kawai ya hango ka a busan kamkarira kaga ba zai yi kyau ba Ko da wani ne ya bata maka rai yi ƙoƙari ka mu'amalance shi ta inda ba zai gane haushinsa kake ji ba ko da zai fahimci dai ranka a ɓace yake to dai kar ya gano shi kake jin haushi bahaushe ma ya ce aishin fidar fuska ta fi ta tabarma ma'ana kenan dukkan da tabarma ka ranka a ɓace ne to yaushe zan zauna a kai to amma rai a sake ba ko baka shimfiɗa tabarmar ba zan ji daɗin mu'amalantar ka zan ji zaɗin zama da ke, to kuma haka rayuwa take Allah ya samu dace wa an yafi lahum bil wa'd ka rika cika alƙawari in kun yi da mutane Allah ya ce wa aufu bil ahd ku rika cika alƙawari innal ahda kana mas'ula kuma daga cikin ayatul munafiq idza wa'ada akhlafa kada ka zamanto sifar munafikai ta hau kanka kuna hulɗa da mutane abinda zaka iya yi kayi wanda ba zaka iya yi ba kar kai wani zai zo ya nemi abu a gunka la'alla ya ga kana da hali to bai sani ba la'alla a riga ne akwai mutanen da yawa da zaka musu ganin akwai wallahi kuma rufin asiri ne babu to in an zo gunka a haka kuma karka ji kunyar bayyana babu da kawo mutum alkawarin abin da babu ya zo gobe ka ce wallahi kaga har yanzu akwai wani sako da nake jira yanzu mutanen nan ba sa kyauta tun jiya ba alhali babu kawai kana jin kunyan ka ce babu kuma balarabe ya ce as-sarahatu raha wai ka gaya mutum gaskiya wannan hutar da kai ne ba wani wahala gaskiya abun nan babu yadda kake tsammani wallahi abun nima babu ka yi haƙuri shi kenan an zauna lafiya amma ka yi alƙawari ya gagara an jima ya gagara ya kira ka a waya ka ki ɗauka can an jima ka ba yaro ka ce ya kawo caji <laughs> ba haka ake yi ba a yanzu zamanin waya ai shine abin bada misali da Allah wayan nan ka ɗauka ka ce mai ita ya bada caji ne baya nan wani in bai iya abin ba ma shi zai kama yana bada sakon ana ji kamar da ne ai da an ana aiki yaro gida ya ce kaje ka ce baya nan ya da ce ya ce baya nan to yanzu waya ce wa yaro baya kewa to in ka rasa ya za ka yi sai ka ce a ce baka ne ko ka ɗauka ka yi ƙarya ga ka a nan ka ce kana abuja allah ya sauwa to kada ka zama mai karya wa mutane alkawari in ka yi ka cika in ba zai yi ba ka gaya musu a fili ba zai yi ba wa Yusufun nasa min nafsihi ka yi mutane adalci a karan kanka ma'ana ka riƙa kyautata musu zato ko da wani laifi suka yi nema musu uzuri tukuna kankace da gangan yawa ko yayi ne don cima mutunci nema masa uzuri wala ci ilayhim illa ma yuhibbu an yi ilai karka zo musu da karka zo musu da abu face irin abin da kake so su zo ma da shi in abu mai daɗi ne kana tunanin kai ma za in an ma za ka so shi in mummuna ne to ka rika tunanin in ni suka wa ba zan ji daɗi ko ba zan ji ba to anan dole ka zamanto eh, ko alheri za ka yi Allah maɗaukakin sarki ce ka nemi mai kyau in kyauta za ka yi yi da abin da inda kai ma an ba irin shi a lokacin za ka so in riga ce yi da mai kyau lan tanalul birra hatta tunfiqu ba tuhi kuma Allah maɗaukakin sarki ce an fi min ti ma ka kasabtum wa min ma mimma akhrajna lakum min al-ard wa la hutun fi minhu ya yace karka nemo abu mai datti abu ya lalace abu ya mutu ka ce da shi za ka riƙa yin kyauta ko abinci ne irin wanda muke ba almajirai yana da kyau a ce tun da kyansa da tsaftarsa mu ba su amma sai ya zamanto sai ya zama saura zubarwa hatta kai ga su ma sun fahimci haka an sun zo shi suke roƙa sai ce o ɗan ƙanzo ko ɗan da gwada shi ba zai ce a ban tuwo mai kyau ba a'a ƙanzo yake so ko da gwada saboda shi ake bashi to kaga ba zai nemi ma mai kyan ba dan ya san ba zai samu Allah ya sauka saboda haka wayannan hakoki suna nan da dama Imam al-Hasan al-Basri yayi wata magana wanda zamu tashi akan ta ina ganin insha Allah ta'ala zamu dasa aya anan sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka ka fahimtar da mu gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita ka nuna mana bata-bata ne ka kuma ba mu ikon guje mata هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك sani musulunci game da kare na farko dai ba a ajiye kare a gida don gadi abinda ake aka yadda a yi da kare shine farauta in kuma zai yi gadin ya zama gadi ne na gona amma gadin gida ko ajiye shi a gida don wannan manufar musulunci bai ba da wannan kofa ba to saboda haka bai dace ba shi kuma yahudi inda yake duk inda musulunci ya ce a'a to shi fa zai yi kokari yawa wa abin wata hikima da dabara dole sai ya zama halal shi abunsa shi yasa karen sai ya masa tanadi ya masa shiri ya masa training ya masa wasu dabarun da dan adam ma ba zai iya gano barawo ba ko mai laifi sai shi wai dole da yadda sai an zo da shi gidan dole a ce dan adam ba zai iya abin da karen yake yi ba to wannan kuskure ne yana da kyau musuluncinka ya hana ka abu to kar ka yi wata dabarar da za ka yi amfani da shi ka duba kitse na alade da aka hana su amfani da shi mai suke yi sai su gyara shi su tsabtace shi ko kitsan mushe ne ko ma na mere su yi wani abin da shi daban musulunci ya hana wannan saboda haka ko da kuma za ka yi wa 'yancan hidimomin da su to ya zamanto kana da gun za ka ajiye shi da za ka keɓance shi amma dai kar ya gida domin gida akwai hadisin da ya nuna in akwai kare a ciki mala'iku rahama ba sa shiga in kuma sun shigo ko da na ɗauke rai ne za su cire ran ne cikin ɓacin rai ya zamanto fitar ran ta yi tsanani ga mai rasuwa mun karanta cikin al'adabin mufrad wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi alkawari ko akwai alkawari tsakaninsa da mala'ika jibril zai zo sai lokacin yayi ya ga bai iso ba ya ce kai duk yanda aka yi akwai wani abu don mala'iku ba sa sabo in sun ce za su yi abu za su to aka zo waje sai aka ga ai gashi yana jira bai shigo ba annabi ya gano yana waje aka ya ce aje a ce masa ya shigo sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai wani kwikwiyo a cikin gidan a ƙarƙashin gado aka kuma zo aka duba aka gani aka fidda shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai san san da ya shigo ba to kaga kwikwiyo ma kenan balle babba wanda ya san me yake so Allah ya sa mu gane na'am akwai mai tambaya na alaikum salam a da wata riwaya ne ta makana ko akwai kuma dai kokarin ta da manan da wani kajo sun yi amfani da makana eh akwai wannan riwaya ba ma dama kawai ba makana domin shi riwaya suna zuwa a madadin juna makanan daidai yake da madama matukar kana halin taimakon wani to Allah zai taimake ka kai ma na so wannan shine abin da muka zo karshe abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙonka kullum ka dora mu akan daidai abinda yake ba daidan ba Allah ko da mun fahimce shi haka ka samu gani daga baya mu gyara idan mutuwa ta zo ba mu kai ga wannan ba nas'aluka Allahumma Allah tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ka yassare mana rayuwa abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iyar mana wannan kasa ta mu Allah ka ƙara zaunan mana da ita lafiya mai samu da shari da makirci Allah ka fi mu sa kai mana sa Allah muna roƙonka mai samu da alkhairi ka kusanto mana da shi Allah muna roƙonka ka taimake mu ba don mu ba rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين